Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada kan yi dubi da kuma tattauna batutuwa da suka jibanci zamantakewa tsakanin al'umma. Shirin namu na yau zai tattauna ne kan al'adar dalilan aure a zamanin iyaye da kakanni. Daga nan kuma shirin zai kai ga jin halin da masu sana'ar ta dalilan aure suke a yanzu. Sai ku biyo mu. madalla dalilan aure wata hanya ce ake amfani da ita wajen kulla auratayya a tsakanin maza da mata walau 'yan mata ko zaurawa kai har ma da dattijai sannan a hankali wannan hanya ta haɗa aure ta kama hanyar rikida tana sauya salo daga yadda aka santa a gwamman shekaru da suka gabata zuwa halin da take ciki da kuma sabon salo da ta ɗauka a wannan zamani da muke inda masu sana'ar ke da waje ko ofishi na musamman tare da adana hotunan mata da maza domin nuna masu bukata daga dukkanin bangarori biyu idan muradin neman abokin zama ko abokiyar zama bangaren aure ya tashi to koya dalilin auren yake a zamanin baya wannan ita ce tambayar da muka mika zuwa ga malam muhammadu sani dattijo wanda ya gaji ya ga yau ya kuma yi mana bayani akan yadda neman aure yake tare da fayyace bambancinsa da na yanzu dalilin aure a baya yadda yake iyaye ne suke zuwa wajen iyayen yarinya ko nasaba ko kuma kowa nasaba zai ce to zan ba wane wance sai su yi magana su haɗu su yi magana da iyayen yaro da iyayen amarya sai a alkawari wani lokacin ma ba kai ma lokacin baka nan ma ko an kai ka makaranta ko kana yi ko ka je wani gurin ne su za su haɗa wannan za su haɗa wannan auren za su haɗa wannan magana tsakaninsu da su sai dai in ka dawo sai a ce to in lokaci ya yi. sai a ce to an haɗa ka da wance fa wance ita ce matarka shi kuma ba yanda za a iya musanta ba zai musanta ba ita ma ba za ta musanta ba ba a yin wannan dalilin auren na cewa a wai a samu hotuna a gudun wata mace haka tana tara su misali in ka zo kana neman aure ko ta rinka kawo ma hotuna kana duba gaskiya da abu a wajen mu dai ba a yi gaskiya a yi a da yanda ake dalilin aure a da na gaya ma ko ka ga in iyaye ma ba su je ba misalin kai in ka ga yarinya misalin a unguwa za ka iya cewa da kai da abokananka misalin za ka ce wannan ya ne fa ina ce? ko da ba ungo ku ɗaya da ita ba ya ce ai wance ce ai wani ne sai ka samu dan unguwar wanda kuke hudda da shi ka samu ai a gidan wani take ai eh, gidan wani ne wace ce wallahi ina son yarinyar nan in dai ba ba da ita ba in abin nan shikenan idan kai wannan magana sai ya samu kanan ubansa ko ubansa ya gaya mai wance ina son wance da Allah aje a tambaya min ita ba zai ma je gurinta ba iyayenta zai fara zuwa a gurin su dan ba su eh, sai su je su sami su ayi sallama a gaisa ai komai a goma ai dan mu ne ya tuwo mu ga zaka zaka zai ga wance ya ce na so dan ba ya alƙawari da wani ba muna bukata idan ba su yi alkawari ba in ba yau ko alƙawari ba to yanzu ya magana da ita in sun daidaita kansu tana so shikenan sai yi aure. a nata bangaren dattijuwa hajiya sabda bashir mai sama da shekaru saba'in da biyar a duniya ta ce mamaki take matuka dangane da yadda neman aure ya koma a yanzu lokacin da muke 'yan mata wanda zai aure ka ba kai gurin ka zai zo gurin iyayen ka zai zo ya tambayi ina son wance sai ishe to kwata-kwata zuwa zai bai fi zuwa biyu ko uku ba shikenan sai a kawo kuɗin aure aka kawo kuɗin aure ba ma za a daɗe ba sai maganar aure sai lefe lokacin abin duniya a rahaba wani abu ake mai matsatsi ba iyaye kuma da abin da miji ika ba za su ce a'a gashi gashi gashi ba ba za su raina ba shi ma kuma miji abin da aka yi musu a gidan iyayen ya ba zai raina ba haka za a zauna a zaman lafiya a zama na mutunci su mutunta iyayenka ka mutunta nasu amma ban da yanzu wai idan kika ga yanayin yadda ake neman aure a yanzu ya kike hasaso al'amuran na da da yanzu ai auren da da na yanzu ba ɗaya ba irin abin da ake yanzu ya'yan yanzu rashin kunya ce da su rashin kunyar da za su iyayensu sai su yi mamaki su rike baki shiga yarinya idan saurayi ya zo santa kama ma a zo ya tambaya ita za ta faɗa a gida na ga wani ya ce ina so na ce da shi ce yaushe zai zo na ce ya zo lokaci kaza kuma idan ya zo ya dingi zuwa kenan ya dingi zuwa kenan ba za a yi aure a kan kari ba a'a sai a kusa ma shekara wani wani rabin shekara wani shekara ana zaune ana ta zan me ake faɗa me ake faɗa Allahu ya alamu a daɗe wani ma ƙarshen ta ba zai yi auren ba sai ya rabu da ita sai je ya kama wata shi kenan ta magana ta ta huce. Ku kina alakanta haka da daɗi wadda ake yi kenan fiye da lokacin ku shi yake kawo ita kanta yaudara kenan a yanzu. Tabbas shi yake kawo haka. Wani ma sai ya zo zai nemi auren sai ya yaudare ta kuma ba auren nata zai ba sai ya tafi kuma ya nemi wata. Ita kuma shi kenan ya rabu da ita sai dai in Allah ya kawo mata wani ta aura. Ita kuma 'ya'yan yanzu kuma ga liƙewa eh, maza su liƙe musu su fi mazan san su. Shirin al'adunmu da gado ake saurari daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Dangane da sauyi da aka samu wajen neman aure a ƙasar Hausa, Malama Rabiatu Idris da aka yi mata aure na dalili sama da shekaru 40 da suka gabata, ta ce tana da shawara ga matasa. Ni yanzu shawara ta da 'ya'yan yanzu tun daga kun zance za a fara. Kin ga mu lokacin da muka yi zancen mu, kin ga kana kamar kai shimfiɗa masa tabarma nan kai kuma kana nan waje ɗaya a zaune to na yanzu shimfiɗar su ɗaya kamar za su haɗe to ni shawarar da zan ba su inda za su ji shawara ta. duk mutumin da zai yi zance ya kamanta mu na da sai ya fi mutunci sai ya fi kirki shi ma kansa sai ya ɗauke ki lalle gidanku akwai tarbiyya to ba za su iya ba ba za su yi wannan zaman ba ni shawarar da nake ba su mu da za su yi irin namun da sun yi mutunci sun yi rayuwa mai kyau kuma miji ya ɗauki yarinya 'yar mutunci to ko me al'umma ke cewa a game da neman aure da salon kullashi a shekarun baya da kuma yanzu ga dai ra'ayoyin wasu daga cikin mutane da muka ji ta bakin su gaskiya yanzu abin da ya yanzu abin ya zama haka gaskiya da akwai bambanci tunda da gaskiya akwai biyayya na iya amma gaskiya yanzu saboda za a iya aura ma ma macen da ma kai ba ka san ta ma za a zo a ta rigima a kai gaskiya wannan abin ba zai taɓa yiwa ba amma ka ba rigima za a ta samu tunda zamani ne yake zuwa da haka wannan zamanin gaskiya wannan abin ba zai taɓa yiwa ba shine wannan dai dalilin dai to wai kamar in aka ce daɗin fa an fi samun kwanciyar hankali to gaskiya da abin da sa aka fi samun kwanciyar hankali gaskiya da duniya a kwance take babu tashin hankali da fitintunu da ake yi amma yanzu gaba daya zubar da jini ba da shiga matasan mu suna yi gaskiya yanzu ya karanta sosai shi sa zaki ga Allah ya bin mu da yadda muke to aka ce wai neman aure irin na da da na yanzu wanne ya fi a wajen ki ito gaskiya iyayenmu suna bamu labari a yadda suke bamu labari aure irin na da ya fi daɗi da kwanciyar hankali shirin na al'adunmu bai yi ƙasa a gwiwa ba domin ya tuntuɓi malam musa abubakar wanda ke sana'ar dalilan aure a yanzu domin jin matakin da sana'ar tasu take. Malam muhammad ya zo ya ce maka yana son mace yar shekara biyar idan yar boko ce mai matakin karatu kaza in tana aiki mai kalar aiki kaza za ka buga masa waya to ka zo an samu mai irin abin da kake bukata ya zo to dole akwai dan abin da ake bayarwa saboda dan wannan logistic din. Shin za a iya bayyana masu sauraro nawa ake bayarwa? To tunda ba doka ba ce kusan duk wanda yake dalilin aure a kaso goma kaso tara na san suna jin suna yi aiwatar da wata ibada ce wanda suke sa ran sakamakonsa a wajen ubangiji to ba wani ƙayyadajjen kuɗi da za a ce in kin zo dole sai kin ba da dubu ɗari ko dubu hamsin to amma akwai ihsani da dan kansu suke yi a kowace kuma in kaga ta zo din ma kamar misali ni akwai ɗalibar da ta zo min karatu take yi ta ce min amma ita aure take son yi kafin ta gama karatun nan to yanzu irin wannan ai sai dai kana da shi kai kama taimaka mata kin ga to shine ihsani ne dai babu wani abu da aka kayyade amma dai ni abin da na sani majority ba wani abu da ake kayyadewa sai ihsani akwai wani sako da zaka isar sakon da nake so na isar shine ah, kira ga iyayen yara duba da yanayin yadda zamani ya zo akwai abubuwa da dama wanda muke kallon su kamar ma'aikatan shedan ya kamata iyayen yara su fahimci cewa wannan harka ta dalilin aure harka ce mai kyau a musulunce ma duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na wannan lokaci shirin al'adu na gado wanda ya tattauna kan al'adar dalilan aure a zamanin iyaye da kakanni da kuma jin halin da masu sana'arta dalilan aure suke a yanzu idan allah mai kowa mai komi ya kai mu mako na gaba kuma shirin zai tattauna ne kan yadda aka zamanantar da sana'ar dalilan aure ta kafafen sada zumunta a madadin kowa da kowa musamman aisha shehu kabara da nura adu suleiman da ya taimaka matuka ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu tarbi shirin na gaba sai an jima ku. an gaida